الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمتبع علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رحمن اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربي ربي لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ذيك ونكد وأشفنا من كل داء وسقم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكده ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه ومن نسب لنا فقها فخذه وادفع عنا نار من أشب إلينا ناره وقنا هم من أدخل علينا همه وأدخلنا في درئك الحسين والسنة بسترك الواقي يا من كفانا كل شيء يكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة يا من كفانا كل شيء يكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة وصدق أقوالنا وأفعالنا بالتحقيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ديك فرج عنا كل ديك ولا تحملنا ما لا نديك أنت إلهنا الحق الحقيقة يا مشرق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان يا من لا يخلو منه مكان أهرسنا بعينك التي لا تنام أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يدام إنه تيقن قلوبنا أنه لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك وأنت معنا يا رجعنا فرحمنا بقدرتك علينا يا رجعنا فرحمنا بقدرتك علينا يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عظيم يا حليم يا عظيم يا حليم يا عظيم يا حليم أنت بحاجاتنا عليم وعلى خلاصنا وقدائها قدير وهي عليك يسير فمن علينا فمن علينا بقدائها فمن علينا بقضائها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم استجب لنا يا نعم المولى ونعم النصير وأجل لنا بفرج من عندك رب وأجل لنا بفرج من عندك رب وأجل لنا بفرج من عندك بجودك وكرمك وارتفاعك في علو سمائك إنك على ما تشاء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم من nan نعم. ci gaba da darasinmu a cikin sha'anin wato sha'anin abin nan kuka ga matacce idan mutum ya mutu an kai mai kuka to kun zama an mata cewa a cikin hadisan nan da muka karanta wato a abin nan عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت باب أمتم تتشيد يموت فيقوم باكيه ما في ميقوكا سنك طيوب سنة ميقوكا فيقول واجبلا mai kuka ne yana faɗin ya jabala wato ya dutse na wanda ka kare Ah, abin nan ah, wa wa abin nan wa wa sakala eh, ina abin nan auna hawa zalika ko kalmomin da suka yi kama da irin waɗanda illa wakila bihi ni sai an wakilta mala'ika biyu hazani gare shi suna abin nan turi ne suna yi a haka za kunta kaiwa da ta ce ɗin ga kaiwa da ya ce ɗin ga haka nan kake a haka za kunta kai haka nan kake saboda haka kun ga waɗanda ka yi kuka ga matacce in ya mutu azaba suka jawo mai alama ta nuna su ga ganinsu su so ne yana so kai amma shi can waje ne ya ɗauka makiya ne na domin duk wanda ya iza ka cikin haɗari kamar ka ne saboda ka a kula da irin wannan kada a yi kuka idan mutum ya mutu kada a yi kuka amma a yi hawaye saboda hawaye suna rage bakin ciki ko yanzu damuwa ta ne ka ka samu yi ka zanna ka zubar da hawaye to kana jin sauki to su wa'annan ana zubar da su وقال na بن بشير النعمان بن بشير ياتي أغمية على عبد الله bin rawa. an somar da abdullahi bin rawaha bai da lahiya sai ya suma to lokacin nan da ya suma a alar ja'ala a amratu sai yar uwa ce amratu ta shiga tarki tana kuka a lokacin da ciwo ya kai mai ko'ina ina sai ya sumi yana da kanwa Amuratu, sai ta ɗora kuka tana daga miliya wa jabala wa kaza wa kaza ya dutsina mai kariya ya abin nan wanda ka ɗaukar zura ta ya mai kaza ya mai kaza yana jin wanga kyallowa da ta kai amma bai iya mai suwa yana jin tana kyallowa amma ya suma bai iya mai suwa sai can da ya farka faƙala hina a faƙa lokacin da ya farka sai ya ce mata makulki shi'an ba ke faɗi wani abu ba illa ƙila ne sai an ce na an ta kazalik kai haka kake wadda ta faɗi haka kake kun ga mala'ika ɗai shi tsaye ya buɗe maka idan nan nashi yana masu tamboyi kun ga bala'i na ba ɗan karami ba to duk wanda ya mutu ana ne kuka zai samu irin wa'annan matsaloli saboda haka in mutum ya mutu a yi hawaye amma kada a ɗaga murya da sauti Allah ya gafarta mana to wannan babu ƙarshen sa ne, sai zama na gaba babu sabri inda da eh, inda sadamatil ula wato babin bayanin hankuri lokacin harkon faruwar matsala wa abin nan wata wazo sabiri da kuma ladar da ake ba a sabiri na masu hankuri don masu hankuri akwai lada musamman wadda Allah ya yi tanadi wanda ya tanada musu wanda zai ba su su masu abin nan masu hankuri idan masiba ta same su kuma shi hankuri yana amfani farkon masiba idan matsala ta faru iri ka farkon faruwar ta tana cikin zahiri to sannan aka hankuri ya yi umarni amma idan bayan an daɗe ka buga ko ina ka kasa samu sai ka ce kayan hakuri wannan ba a baka nada gare shi don dole na ai kuna ganin ko kawar ka ta kare ko tabbali ko baka samu magani ba yau da ta kare za ka ji ciwo kwarai gobe za ka ji ciwon bai kai haka nan ba jibe za ka ji ciwon bai kai haka nan ba a kwana a tashi wata rana za ka yi da ita kana yawo ba ka ji ciwo to haka nan ita ma ta take to harko sanda kaka jin ciwon nan sannan na aka bukata hankuli amma ai ko ba ka yi hankuli ba barin ciwo ta kai barin jin ta haka kuma ciwon na na amma ba ka ji ne قال الله تعالى وبشر الصابرين Allah ya ce ka yi bishara ga masu hankuri allazi na idza asabatuhum musibatun wayanda in musiba ta same su kalu sai su rika cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba hadi guda akai ba dan masiba ta same ka ta maimaita wannan kalma kace duk sanda ka tuna da masiba sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk sanda ka tuna da masiba to wanda in masiba ta same suna ta maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma waɗanda salatocin Allah da rahama ta yi ya gare su kun ga duk abin da ka sa Allah shi ma salati kuma shi maka rahama abu na wanda aka daɗa to don musiba tana musiba ba a roƙonta duk da tana sa Allah shi ma salati shi ma rahama ba a roƙonta domin baka sani ba a ƙila kawo ma ita wadda ba ta iya haƙurinta sai ta haraka ka ta bai shi ka kayi ko ta bai shi ka ɗan bidiya shi yasa ba a roƙonta amma dai abin da aka so ka sani musiba alheri ta domin tana jawo mutum rahamar Allah da tausayi ne shi yasa kun ga wani hadisi ya ce idan Allah subhanahu wata'ala ya so ya ɗaukaka mutum da wata daraja amma kuma mutumin ba shi iya yin aikin da za a kai shi ga wannan darajar ba shi iya yin ƙoƙari na duniya wanda zai kai ga wannan darajar ba shi iya yin ƙoƙari na ibada wanda zai kai ga wannan darajar bai da kuɗin da zai basuwa a bashi wannan darajar sosai a jarrabai da musiba cikin musiban nan Allah ne mai sarati ne mai rahama kan shi sai ya kai ga bukatu sai ya hau kun ga masiba tana da nata umarni amma ba a roƙonta ba a roƙon masiba masiba haitina ce babu wanda bai roƙon hitina mutum guda ɗaya ne karanta yana roƙon Allah shi kawo mai hitina amma shi ma da wani tawili na ya kai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu shi kare na ne karanta yayi zaune ya ga musalla yana wani Allah ka kawo mai hitina Allah ka kawo mai hitina Allah ka bashi hitina to amma shi ma ko da ya gama addu'a sa bai san taru gihi ne yana gama suka tambaye shi ina ba. ya ce eh hitina suka ce to ni ya kame da hitina sai ya gaya masu Allah ya ce innama a wa auladukum fitina saboda aka dukiya ya karo da ɗaya don dukiya da ɗaya hitina kai baka san dukiya ba ta ba sai ya baka ita sai an baka ita gane dukiya bala'i ba baka san ɗaya hitina na ba sai ka sami ka samu wani barkatacce cikinsu ya hana maka kwana na ka gane kina za ka ji ana magana a ce jiya an yi kowa ɓarawa da dare ƙarfe ɗaya ko uku na dare ana hira sai alhaji ya ce ina jin kuwan nan to alhaji kana jin ta ni kake sallah kake yi a'a sai su gibari ta fahimci ce a nina na tunanin dukiyar nan don ka san musu ba da tsama mai kwana tunanin ta annahi ne da wayanda sun kaci bashi sun kaci biya da kayan da aka yi ba kawo ko su iso ko kasa iso da motocin da suka ɗauko kaya da dukiyar da an gari da tunanin yaya zai kasance wannan bala'i ya haram da kwana to don ka baka gane tuna na sai an baka to amma dai in banda Ali bin Abi Talib ban ji wani wanda ka irin wannan addu'a ba shi ma kun ji tawilin da yayi radiyallahu anhu saboda haka haitina ba a roƙonta amma dai in ta samu mutum yayi hankuri da ita Allah yake ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun wayannan Allah ya nemi su salatoci da rahama kuma Allah yake so a shirye kala umar ni'mal idlani wa ni'ma al-ilawa madalla da abin nan hurhure guda biyu madalla da ɗaukaka guda an ba shi salatin Allah an ba shi rahamar Allah kuma al'ilawa an ba shi shirya Allah wa ula'ika wa mulmutar wa ƙala Allah ta'ala wa man yomin billahi ya haɗe kalba duk wanda ya imani da Allah masiba ta samu ya imani da Allah wannan masiba na yi imani Allah ya kaddara ta to ya haɗe karbahu Allah zai shirya mai zuciya sai ga hankuri duk wanda Allah ya kama masiba ya yi hankuri wato ya san daga Allah ta ce to Allah zai sa mai hankuri ga wannan masibar Allah ya gafarta mana Ya ce abin na a alqama alƙama alƙama ya roito ana abdullahi ana abdullahi huwa a sabata musiba shine mutumin da musiba ta sama wa mayomin billahi wanda ya imani da Allah huwa sabata musibata shi shine wanda musiba ta samai faradiya yarda. wa arafa annaha min Allah ya gane daga Allah ba take saboda haka ku yi kokari duk sanda wani abu ya same ku na damuwa ku yi kokari a yi ɗaya babu kar ku bari a yi biyu babu duk sanda wani abu ya same ku na damuwa ku yi kokari a yi ɗaya babu abin da ya faru ya faru shi a tsaituwa tsaya gare shi ka a yi biyu babu a rasa wancan abin da ya faru kuma a rasa lada ga Allah ka a yi haka yi ƙoƙari masiba na samu ka kame da ramarinka ga Allah ka gane cewa wannan ba duk inda ka zagaya ma ma asabaka nan musibati abinda duk ya ka na masiba ka san da sani lam ya li haka. aka har abada duk inda ka shiga bai kuskure ka an riga an rubuta sai dai ya rage amma bai kuskure abinda zai Allah ya rubuta ya sami ka to ka ɗauka cewa wannan musiba ce daga Allah kuma an ƙaddara ta ta aukuwa da ta zo to a yi ɗaya babu a rasa abin da an ka rasa, a kuma samu lada ka a rasa abin da an ka rasa kuma a rasa lada kabara na abul الشيرازي أخبرنا أبو bin أحمد بن محمد بن أبي abin بن الهجاجي حدثنا أبو العباس أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي حدثنا أبو بكر أبو بكر محمد بن معاذ بن يوسف أخبرنا عمار بن عبد الجبار أخبرنا شعبة حدثني ثابت البناني ثابت البناني رضي الله عنه babban almajiran anas kenan almajiri kenan wanda in ya tashi zai na kasuwa kamin ya kai ya kai nafila raka a ɗari kamin ya kai kasuwa Allah ya gafarta wa ‘yan mazan jiya Allah ya haskaka kaburburar shi haɗa ma aljanna tare da su Ana anas ibn malik ya ya tsawo anhu ya ce mai gida ne anas ibn malik ya ce ma qala marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala mar'atin inda kabri manzo Allah ya biyo zai wuce makabarta sai ya ga wata mace wajen wani kabari wahiya tabki tana kuka tana daga sauti tana kyallowa faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ma mace na ittaqillaha wasbir ya boya Allah ki ji tsoron Allah ki yi hankuri dan ya san masiba ta same tunda ka gane ta inda kabarin nan an rihe shi an wace kabarin ɗanta ko namijinta ya ce ittaqillaha wasbir ya boye Allah ki ji tsoron Allah ki yi hankuri ta san manzon Allah ba musulma ce amma dai ba ta san malamin nasu ba fa sai ta ce ilaika anni man lam kama kanka game da ni wa innaka lam tusab bi musibati kai ba a same ka da musiba in ba. Ba baka san zahinta ba don kai ba a same ka da irin ta ba walam ba bata gane shi na bata san shi ba ta faɗa mai wannan magana kala ana zai ce shi da a tare da manzo Allah bayan sun wuce wakila na innahu an sallallahu alaihi wasallam sai an ce mata ke ke san ko ne na cewa bakan magana innahu an shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ta ce zama bai cin min ba kala fa akhadha misla mawt sai tsoro ya kama sai ta ma kamar ta mutu kamar wata mutuwa ta zo mata kuma don bakan magana ta ta mai kai mallan kama kanka game da ni kai ba a same ka da irin masibar da aka same ni da ita ba to kun ga bakan magana ce ta amma ba da ganganta yi ba ba ta san annabi na ba bada an kawar a mata shi na sai su ma ta kama ta musulun mawuce kamar ta mutu ta soli kamar ta mutu sai ta farka kala yake fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo bakin kowan gida annabi to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakin kowa sai akwai mai wakon kowa a babu mai shiga wurin manzo Allah in shiga gida ne kowa bai shiga sai in shi an ka sai an ka hada ma yace a shigo amma ba mai iske cikin gida in ya shiga mai hako ka hako to ko da tattaho sai ta yi sa'a mai hakon ya daga dama malam sawadu ne mai hakon kowa to ko da cewa malam sawadu kada ko aiki ne manzo Allah ya kuku ya cikin gida inda manzo Allah ku dai kaka an kai bata dai iske malam sawadu bakin kowa sai ta shige dai ta iske he zaune fa abin nan ta iske he zaune walam tajid inda hu bawabi bata iske masu hako ba sai ta shiga faƙala ta ce ya rasulallah na arifka ka yi haƙuri ban san ka ba lama arifka ban san ka ba sadda ka yi min magana ka yi haƙuri ban san ka ba ba bakan magana ta nema ban san ka ba faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mata sauru inda mata kula ai shi hankuri inda kawo hali farkon faruwar matsala na farko farkon nan na farko saboda haka ko dai ke sani ba ko ke sani yanzu a lada hankali ta kuce miki dan yanzu ko ki hankali ko baki ba kenan ki gane dai danki bai dawo saboda haka za ki hankulin dole in baki na gaskiya ba hada hadisin muttafaqun ala sahihati wannan hadisi ne da bukhari da muslim suka yi tafaki da inganci akhrajahu muhammadu muhammadu ya fitar da shi an adama wa akhrajahu muslim kuma muslim ma ya fitar da shi an muhammad bin musanna an usmana bin umar kilahuma an shu'ba dukkan su sun rawaito shi daga shu'ba qawlu da yace inda sadamatul ula ai inda fawratul masiba lokacin da kwaruwan masiba farkon masiba wa wa hum wataha wa abin na famota da zahinta farkon zahinta wasadamu darbu shay'i darbu abinda aka ce masadamu wato darbu a as-sulbi bi A sa wani abu mai ƙarfi a bugi wani abu mai ƙarfi da shi shi aka ce ma as-sadamu yurido abinda hadisin ke ni anna Sauran mahmud lalle hankuri wanda aka godiya wal ma'juru alaihi sahibahu wanda aka ba sahibahu mai shi lada ma kana inda mufaja'atin musiba wa hankurin da ya kasance lokacin da musibar ta zo girshi li'annahu in dalata da idza dalata ayyam domin idan kwanuka sun yi tsawo wa qasudu wa daba wato hucewa yaka auku ga dabi'a walam yujar don haka ba a ma da lada wani lokaci amma harko sadda abin yake da zani to sannan aka bukata hankuri kuma sannan aka ba da lada ga wanda ya wannan hankuri أخبرنا عمر بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو الحسين أبو الحسين شيني علي بن محمد بن عبد الله ابن عبد الله ابن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد السفر حدثنا أحمد بن منصور الرماني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مأمر عن أبي إسحاق عن الإيزاء عن الإيزاء ابن آه، ابن فريد فريد ابن فريد عن عمر بن سعد ابن أبي وقاص amr ibn sa'd ibn abi waqas an abi amr ibn sa'd ibn abi waqas kala amr ya ce kala annabi sallallahu alaihi wasallam ajabun lil mu'min akwai abin mamaki ga mu'mini mu'mini al'amari ne duk alheri ajabun lil mu'mini in mu'minin nawa ga hali ne in asaba wa khairun hamidallahi wa shakara in alheri ya samu sai shi godiya ga Allah kuma shi aikata ayyukan godiya kun san a shukur aikata godiya i'malu ala dawo da shukura ita shukuru aikata ta ake yi hamdu ko da baki aka wadi alhamdulillah a shukuru ko godiya wanda aka ce ma shukuru a yi aiki na alheri to bawa na kwarai mumini al'amari ne akwai ban mamaki yana wa khairun ya alayhi ya samai hamidallah na harko sai shi alhamdulillah wa shakara kuma sai shi ayyukan godiya wai na sabatun musibatun in ko musiba ta samai hamidallah sai shi godiya da baki ne wasa bar shi hankuri da zuciya ne kun ga al'amari ne da faro alheri gare da faro shari gare duk al'amari ne alheri na wal mu'minu yu'jaru fi kulli amri mumini ana ba shi lada ga duka al'amari ne hatta yi ujar fil luqmati yarfa'uha ila fi imrati hadda loma abinci da ya dauka ya basuwa ya shigar da ita ila fi imrati zuwa ga bakin mata mumini in dai da niyya mai kyau hadda abincin da ka samu kabba mata ka tacci za a baka ladar sadaka abincin da ka samu kabba matarka ta ci za a baka ladar sadaka saboda haka ku ba hana musu abinci ku ba wargi da ba su abinci wanda ka isa su ku bacce mai daɗi ku ba su mai tsaci ku ci iri guda da su sadaka ce da yawa wanda ya yi sadaka da sa'i guda na abinci mai kyau wanda aka so wani sadaka da rabin buhu bai lada ba saboda sa'in can ya yi tsada sa'in can ya yi tsada to ku lura da wannan in ka ci mai daɗi ki yadda ita mai daɗi hutar kake ci abinci sai da kwano hutar kake ci abinci sai da kwano a sa ma a sa mata ka ci naka ka riko mata nata za ka samu lada za ka ga cigaba wanda ba ka zato za ka ga cigaba wanda ba ka zato don abin nan da ka yi imani da tsada yi, ka yi sadaka da shi amma ka ban mata mara kyau ka ce ka ci mai kyau to baka kyauta ba Allah ya taimake mu wa aka na Ahmadu bin Abdullahi Salihi, aka bara na Abubakar Ahmadu bin Hassan Alheri. حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني حدثنا أحمد بن بن حازم بن أبي أبي غرزة حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق بإسناد مثلي أبي إسحاق يا رسول إسنادي إلى وانت حديثي ديك قبل wa sai ce cikin wannan ruwaya fal mu'min yi ujar ana ba shi lada fi kulle shay'in cikin duk abin da yake momini inda momini na daga warkon sahiya har zuwa ƙarshe duk abin da aikata lada aka ba shi hatta fi rufa yarfa'uha ila fi hada loma da ya dauka zuwa ga baki ne abincin da ka ci wanga wanda ka ci don ka ji daɗi don ka ji ƙarfi lada ake baka dan mumini wato ba kamar kan rena ba ya kamata una ya akuluna kama ya akulun an'am suna jin daɗi suna ci da jakai da dabbobi ka ci su suna ci don su yi ƙiba ko san akuya tana cin abinci don ta yi ƙiba ana ba ta abinci don ta yi ƙiba a kuwa da tsada ta yi nama haka nan saniya haka nan tunkiya haka nan rakumi to su musulmi ba suna ci don su yi ƙiba ba suna ci don su ji ƙarfi su bauta wa Allah su musulmi ci su kai don su ji ƙarfi su bauta wa Allah saboda haka duk loma da kasa ga bakinka da irin wannan niyya sadaka ce za a baka lada dukkan halatta abinci za ka ci to kai niyya mai kyau ai don wannan niyyar mai kyau kuka ga an ce wanda ya ci abinci ya kare ya yi ma Allah godiya an gafarta mai dukkan zunubai ne kamar radda uwa ta ta yi shi dan ne don ya ci da niyya mai kyau sai da ya niyya sannan ya ci abinci sai da ya niyya amma wanda ya ci abinci don wata manuwa ba don bauta ba kun ga wannan shi daban aidan shi na kun gaje hadisi ya ce abibu da kun bi zikirillah in kun ka ci abinci kun narke shi da zikirin Allah wato ayyuka Allah ko zikiri na baki ko sallah ko wani aiki ne na Allah ka ku ci abinci da ka ci abinci ka bingire zuwa kwana kun narke shi ta kwanka ne ku kwanta da zikirin Allah abibu da kun bi zikirillah hadisun muqtaru hadisi ne al muqtaru Wa a na Abdulwaheed Almalihi, a ka bara na Abumma Suleh As-Sama'ani, Haddasa na Abuja-Bariyar, Har-Rayyaa Haddasa na Ummaidu bin zan Haddasa na Ubaidu uh, uh, bin Musa, a ka bara na Isra'ilu, Isra'ilu ya ba mu hadisi da haɗa da sanadin da wancan sanadin mai nisa da mu irin wannan cewa. wal yi yu'jaru fi kulli shay'in mu'mini ana ba shi lada cikin dukkan komai hatta fil luqma har daga loma yarfa'uha ila fihi wanda ya dauka zuwa ga baki ne duk wanda zai ci abinci cikin ku niyya dan Allah zan ci abincin da zan in ƙarfi in bauta wa Allah to za ka samu lada kamar da ka ji wannan hadisi ya ambata wancan hadisi da ya ce in ka ƙare kuma ka yi godiya ga Allah za a gafarta ma duk zanubban ka kuma a fa'idanta da shi Allah ya gafarta ma wannan babu ƙarshen sa kenan to sai abin nan babu shawabin man lahu waladun fa haka saba ladar da aka ba mutumin da ɗanai guda yin rasu kuma yin nemi lada ga Allah bai yi fushi ba alwalar yaro karami wanda bai balaga ba kakka yi addu'a Allah ya kashe ɗiyanka ƙanana in ya kashe dai ka yi amma kakka yi addu'a Allah ya kashe duk wanda ɗanai ƙarami ya mutu bai shiga wuta inda ya yi har abada bai shiga wuta amma ba a son ka ce Allah ya kashe ɗiyanka don ka shiga cikin waɗanka kakka ce Allah ya kashe in dai kana da rabu wata rana mutuwa zai sai ka yi wannan bakin cikin na mutuwa sai ka yi hankuri sai a baka wannan ladar amma kaga in kai kace a kashe a murna za ka yi to na bakin cikin na lada ta ta kuce in inda kai kace a kashe to ba za ka yi bakin ciki ba amma in an ka kashe ba bisa ga son ka ba to za ka yi bakin ciki musamman a ce shi an gare ka ai an dade ba a samu ba an dade ba a samu ba yau an samu ana ganin wucewa zai yi har ka fara hita ya biyo ka ka fita sai a aika ma a ce yaro na yaro kaga za ka ji damuwa kware to damuwan nan abin nan jingatta aljanna ko ganin wuta ba za ka yi ba amma dai wanda za ku gani cikin wannan babi أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زاهر بن عامر أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من رأى الله يأتي لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من ولد باب ونهي متم مسلمي وند يعني أخذ مسلم فتمسه النار وتاتقون إلا تهنة قتل سيدي والولا والولا Allah ya ce duwanda wanda babu wani abin nan babu wani guda daga cikin ku sai ya biyo wajen wuta ya wuce babu wani guda daga cikin ku sai ya biyo wajen wuta ya wuce to wannan rantsuwa za ka biyo siraji na za ka hau tsakiyar jihar mai to ko da ɗayan ka uku son rasu za ka ji wani amma dai wani irin ni'ima za ka ji ba zahi ba da ka bi wani kara gane aljanna ka yi to ita zai ce banda ita babu inda zai ga wuta هذا حديث متفق على صحته أخرجه أخرجه محمد البخاري يابتد وانا حديثي عن إسماعيل وأخرجه مسلم مسلم يابتد وانا حديثي عن يحيى ابن يحيى kullun an malikin da bukhari da musulun da sun rawaito shi daga malik wa wa akara jawo bukhari da musulun sun fitar da wannan hadisi min zurki daga ruwayi daban-daban an su bayan an zuwa ƙaunu da ce illa ta halaka kafin maddar wato halaltu yamina halilan wa halaltu yamina tahillatan ai auratuha na kubatar da rantsuwata yuridu illa qadara ma yubri ma yubri ulla ma sai dai gurgurda da zai Allah zai kubatar da rantsuwata ciki Rantsuwata Allah wa huwa qawluhu azza wa jalla wa in minkum illa waridha ba wani daga cikin ku sai ya biyo wajen wuta fa idza marra biha wajawazaha idan ya biyo wurinta ya ƙetare ta faƙadi a barra ƙasamahu ya kubatar da rantsuwa Allah subhanahu wa ta'ala wakila laysa fi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa in minkum illa waridha qasam wasu sun ce babu rantsuwa cikin wannan magana ta Allah wa in minkum illa waridha sai dai fa takuna lahu tihlatan wanda har bin kai da mawar wal wal rantsuwa Allah walakin ma'anahu sai dai ma'anarsa illa ta'abir alladhi la abinna la yusibuhu minhu makaruhun sai dai uzuri wato gita wadda abin kyama bai samu mutum da ita min kaulin arab kamar maganar laraba da suka cewa larabahu ta darabahu ta halila ya buge shi don walwalewa rantsuwa Wa rabahu ta adira ya buge don uzuri don yanke uzuri idalan yubalik fi darbi in bai isa matuƙa ga bugunsa ba wala awwalu asahu yace amma ma'ana ta warko ta yi inganci wa mawdi'ul qasami mardudun ila qawlihi subhanahu wa ta'ala bagira rantsuwar yana dawowa ga maganar Allah wa rabbika lanahshurannahum na rantsi da ubangijin ka kazanta da su shine rantsuwar wakilul qasam fihim mudmin ko kuma rantsuwar boye take ma'anahu wa in minkum wallahi illa wariduha ba wani cikin ku wallahi sai ya zo ma wutan nan wallahi illa wariduha ka qaulihi subhanahu wa ta'ala wa in minkum lama wa inna minkum laman la yubaddi anna wa inna minkum laman la yubaddi anna ai wallahi laman la yubaddi anna wallahi cikin ku akwai mai jinkiri to kun ga dai shi dai wanda a hadisi na warko ya tabbatar da wanda yake a ɗanai uku sun mutu ba zai shiga wuta ba a cikin wannan babi za ku ga wata ta ce ni dai ɗana guda ya mutu ya ce ba za ta shiga wuta ba kai ma ɗanka guda in dai bai balaga ba in ya balaga ya kai kamar ka shi ma ta kai ne ya kai kai ma ta kan kai amma in yana ɗan ƙarami to cikin aljihunka yake saboda haka in dai ɗan ƙarami na cikin aljihunka yake to kayan mutuwa sai kai adda kaya amma dai kakka ce Allah ya kashe shi ka yi hankuri dai in ya kashe shi to ka yi hankuri ka mai da al'amari ga Allah ka yi hankuri a kudin Allah ya taimake mu ya gafarta mana dukkan zunubanmu ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe wannan hadari Allah ya ba mu ruwa na rahama Allah ya ba mu ruwa na rahama Allah ya ba mu ruwa na rahama a shehu ya ce lokaci ya yi ko mun sake ku yanzu kuna shiga cikin hadarin ku za sama gida ba ku ya ta ko mun sake ku ko to a kyale shehu a kabarana na bin abdullahi Salihu. أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الهيري أخبرنا حاجب بن أحمد الدوسي حدثنا عبد الرحيم بن منيب حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يأتي لا يموت لمسلم ثلاثة من ولده babu wani mutum musulmi da ɗaya uku nashi za su rasu kawai lijin nara ya shiga wuta illa ta hillatar ƙasa sai dai wani wani ya rantsuwa wasu Allah amma ba zai shiga wuta ba duk wanda ɗaya ne uku sun kama su wuta kam ya yi ban kwana da ita in dai musulmi na in dai musulmi na ɗiya ne uku sun kama su ina zaton ko ɗan shaƙi na ina zaton ko ɗan shaƙi na kun san ɗan shaƙi shi ya yi kowa laifi ko. cikin musulmi ba mai da yin ɗan shari don shi ka hauka ta kai zai mai tuku ɗan shari na, ina zaton inda ɗaya na uku sun mutu Allah zai gafarta Allah ya gafarta mana هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي وأخرجه مسلم عن عن بكر بن أبي شيبة وغيره wa kullun dukkan masu ruwaya sun rawaito wannan hadisi an su bayani bin qayna akhbarana abdul wahid bin ahmad al malihi akhbarana abu mansura as-sam'ani haddathana abu ja'far ar-rayani haddathana humayd bin zanjawi haddathana usman bin rabi haddathana thabit bin yazid ana uh, ana taymi ana bi hasan at-taymi ya rawaito daga bi hassan qala wufiya ibnani abi hassani ya ce ɗaya na biyu sun mutu fa a ce to abu huraira sai ni zo wajen abu huraira na gaishe shi wa qultu a qultu sai ni ce mai ala gafarta mana hal sami ta min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisan to ka ji wani hadisi ga manzo Allah wanda zaka ba mu labari ya sahi bi anfusina ya sauƙaƙa mu zukatan mu damuwa an mauta na daga matakanmu. mu yara na biyu sun ka mutu akwai wani hadisi da ka jiyo daga manzo Allah wanda zaka wada ni zuciya ta sai tsayi kala na'am yace akwai ya yaqulu na ji manzo Allah yana cewa sigaruhum yaransu ‘yan ƙanana da sun ka mutu ba su balaga ba da amishin janna su ne ‘yan shafon aljanna. Kusan da amus a tsuntsuna ‘yan dabino ya gani babu inda tsuntsu ka shiga to shi da amus duk inda ya shigo sai ka ga ya wuce. Duk inda ya shigo babu tsuntsun da ka iya kutsawa haka ya shiga amma da amusu da ya fiye sai ka ga ya wuce. to da amisul janna su ko da amusul janna ko da amisul janna su ko haka suke kamar tsuntsaye aljanna ko ina sun ka ballo aljanna wucewa su babu katangar da ka tsaishe su to na ji annabi ya ce yan ƙanana yaran sun ka mutu to da amisul janna su ne wa'annan tsuntsaye da amusul janna da wanga da amusu cikin gona ko ina yana yauce su ko cikin aljanna ko ina bisu ya talaka a hadu a babu ɗayansu zai game da baba ne au kala zai game da uwa ta da uba ne shi da musu ɗanga, yawo ya kai cikin aljanna ya shiga ya hito ya shiga ya hito tsuntsuna yawo ya kai ko ina to haka yaro ɗan ƙarami ka komawa in ya mutu bai balaga ba aljanna gidansu na shi duk inda ya ga dama cikin da zuwa ya kai to ya hito wata rana wajen ya ba ne cikin hilin hisabi an shi su annabi ya ce yana gamuwa da su fa ya akuzu bi yadihi sai ya kama hannun ubanai tare da uwa tai kama huzu da samfata saubika kama wadda ka gana kama samfa wato kwana rigar ka haka wadda ka gana rika rigar da haka aka yi karika rigar ubanai ba haka ba wanda ya rika wayan ka haka ki hada ya tura kai haka dai don kakka ce mai aljanna da kai haka yake kama shi as-sanfa wala yufariqu bai ko rabuwa da uban nan hatta ya hu Allahu wa iyyahu janna har sai Allah ya shigar da shi da uban ya shigar da su aljanna kun ga irin wannan duniya da ayyukan barna sun kai yawa fasadi daban-daban suka yawa daga malamai zuwa almajirai daga masu kuɗi zuwa talakawa daga masu mulki zuwa ga wayanda aka mulki daga maza zuwa mata to in ba don ba a roƙon masiba ba da mutum ya roƙi Allah ya kashe mai koda biyu domin wagga duniya wadda take ka kullum in ka hito aukan barna kamar sun hina alheri yawa to ka samu abin da kana da tabbas kana da tabbas mutuwa ɗaya kaka jira amma kana da tabbas sai aljanna ai ka ga za ka samu ɗayan natsuwa to bai halitta ayyukan mutuwa shi yasa dai ba don wannan ba da mun roƙai ya kashe ko ɗabi ko uku domin mutum dai da ya kai can daɗa ya san ya tsira sai dai ya sha wahalar duniya amma dai da ya mutu ya san ya tsira duk wanda ɗaya na yi uku sun ka mutu ko kuma biyu ko guda in dai ɗan ƙarami na to yana shan wahalar duniya ka amma in dai ya mutu kan ya tsira in dai hayyan mutu to ya tsira sai dai in ya zan ba musulmi ba amma in dai abin da ya kai bai hitsa shi daga musulunci ba to ya tsira da da duk abin da za a yi tun da wajen hisabi dan zai iske shi ya kama shi wace aljanna da shi kun ga Allah zai biya masu haƙi wanda ya ci haƙin sa Allah kenan shi zai biya don shi Allah ya ce wala yazina rabbuka haka Allah ubangijinka bai zalunta kowa saboda haka kun ga ya tsira ga ga ga a ce ya biya Allah shi zai biya su da hannu wata ala hada hadisun sahihun wannan hadisi ne sahihi a akhrajahu musulman an ubaidillah bin Sa'idin an yahya ibn Sa'idin an taymi wa rawahu kuma ya ruwaito shi musulman an suwaidi ibn sa'id an al-mu'tamiri ibn Suleiman an abihi an abi an abi salim an abi hasan qala rahimahullah wa la'allahu an hada al abu salim yace ga wancan isnadi wata kila abu salili ba ya cike ya faɗi kenan babu shi أخبرنا عبد الواحد بن na المليحي أخبرنا Abdullahi, بن عبد الله النعيمي na محمد بن Yusuf. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعل ياتي ما من الناس مسلما باب wani mutum guda cikin musulmi ya mutu lahu talafatun daya ne uku su mutu lan yablugu alhinsa ba su isa ban mahalaki ba wato zunubi ba illa adakalahu Allah aljanna sai Allah ya shigar da shi aljanna bi fadli rahmati ya wa saboda rahmata Allah kawadiyan Allah na tausayin yara kanana shi yasa za ku ga mutum komi ya kai komi ya kai ba yara kanana komi ta'addancin mutum in ya taɓa yara ƙanana Allah bai Allah bai hankuli da shi yanzu Allah na gama ya daga mu don saboda tausayin da ya kai musu uba da sun ka mutu ya samu damuwa Allah ya ce a kai shi aljanna kyauta saboda Allah na tausayin yara ƙanana kwarai da gaske ku zan masu tausayin yara ku zan masu tausayi ku baccin zarahin su ko makaranta ku bayar ba yara ƙanana kashi ƙwarai ko makaranta yara ƙanana ku babbugun ko makaranta ku babbugun yara ƙanana ko mahaifi a daina bugun yara ƙanana ana ta azartar da su abinda aka yi ya zama wato ba wani abu ne na azartarwa ba a dibi abinda a tausayawa a tausaya musu kaulu da yace lan yablugu alhinsa kala shimailin ya ce ma'ana hu ma'anahu kabla an rubu kamin su balaga fa yuktaba alaihim al-ithmu kamin su balaga a rubuta musu zunubi wa hu su rahana wa ta'ala wa kan yi ala al-hinsa al-azim al-hinsa al zunubi shine ne hinsa al to kamin su kai ga a rubuta musu zunubi in sun kai ai alal ismil azim akan zunubi mai girma shine hinsul azim wakila ana shirki ala shirki ko kuma kamin su yi shirka wa kanu yusirruna ala hinsul azim kanu yusirruna ala shirki wakila ala yamin fajira kanu yusirruna ala yamini al fajira wa yuqalu hanisa yaminahu ana cewa hanisa yaminahu ma'anarsa atima yayi zunubi wa qala ba'du ahli al-lugha alhinsu hinsu al-idlu akaki ya an ce al kaya masu nauyi in ji malaman lugha wa bi sunniya abin addambu da haka an ka kira zunubi abin nan an ka ce mazunumi wato hinsa wa ƙalu balagar gulamun hinsa ai balagar gulamul hadda yaro ya kai haddi allazi a alaihi alqalam wanda alqalami zai gudana gare da hasanatu was sayyi'ati a rubuta aiki ne na kwarai a rubuta wanda ba na kwarai ba alayi ta halin duk wanda iyalai sun kamutu suna yan ƙanana da su bana gaba in dai shi musulmi na da izinin Allah da izinin Allah Allah ba zai sashi wuta ba in dai ba su bana gaba da izinin Allah Allah ba zai sashi wuta ba don haka a shiga ne ga mutuwar yara ƙanana wanda duk yaro ne ya rasu bai bana Gaba shi ya hankali Allah ya san girman zuciya abin nan masiba nan don haka ya bashi aljanna ita aljanna Allah tsada gare ta ba ta da arha to Allah saboda sanin girman wannan musiba da ya yi to aljanna ga mai tsada sai yabba mutu ita saboda ne ya mutu yana karami bai bara ba, sai yabba shi ita أخبرنا عبد الواحد بن أحمد أرمليه أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد ابن سمعان حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الريان حدثنا حميد بن زنجويه حدثنا الندب بن شميد أخبرنا شعبة أنا عبد الرحمن ابن الأصبهاني قال سمعت زكوانا ناجي زكوانا ينا روايه zakawan يا yi ruwaya ana bi sa'idin daga Mala, abu sa'id na kudari annan nisa'a kunna wato annabi harkon zuwa ne yana tara maza yana karantar da su kullum kullum yana karantar da maza kullum kullun amma mata bai keɓe bai yi musu makaranta ba maza yake karantawa bai yi wa mata makaranta ba saboda haka sai matan sun ka zo gida annabi sun ka yi taro da babban mata ta yi an ce mata babba ba don ita babba babba su ka aisha amma ita an ce mata babba don ta girme musu duka domin har da mai gidan ta shi shekara biyar da nawa duniya shi mai gidan namu duka da ya aure ta ummu kalma ke sun ka gidan gidanta sun ka haɗu sun kai shawara sun ka ce wakilai suke na mata mata sun ka aiko su sun kai mai sallama ya anta kunna sun ka ce ya rasulallah galabana alaikar rijalu da maza saurin jayi mu gare ka su kan maza kullum su aka taba darasi mu kuma mata ko rana guda ba a ba mu darasi to mi kuka so suka ce fa ja'alna min nafsika mau'ida ka sanya mana wani alƙawari ga kanka ka ba mu kai mana wani alƙawari na wani lokaci da za mu rika zuwa su ko maza ba su tahowa mu ɗaya ka tahowa ka karantar da mu ka sa mana mawa'idan na atika fi lokaci alƙawari wanda za mu rika zo ma ciki wa mi ada sai ya musu wani alƙawari wasan ruwaya buhari kawai ran larbana ya ba su a ko talata yabba mata sai yana haɗuwa da su yana karantar da su Allah ya gafarta ma 'yan izala farko wannan hadisi an shiga lungu-lungu ana koyar da mutane masu yawo suna wa'azi suna cewa duk wanda ya ce ana karantar da mata kahiriya malaman izala farko da wannan hadisi a shiga lungu-lungu ina a sa wa'azi lungu-lungu ana wayar da kan mutane ba a bari ba sai da masu cewa karantar da mata kafirci na sun ka gane addini na su ma yau duk makarantar nan sun cika da mata har dai ma da an ka gane mata kuɗi suka kai an ka kai karanta shi su za ka ga kowane malami zai ga ya ce wa'azin mata ne kasu ko ga tafsi ba mu yi ba abin wani gari na da gari wani malami ka wa'azi macen da ka taruwa wurin nan Allah ɗaya san yawanta amma kuma ko ɗari bai ansa ko ɗari bai ka in an ansa Ya agaji ka an sa su adda yara matasa sun karata da za su su tara wannan mata sai sun ka taru malaman islamiyya sun kai mitin sai sun ka yadda sanawa guda duk makarantun nan su kowa ya ba da sanawa zuwa tafsirin mata da daddare haramun nan duka sun gaba da wannan kowace ta ta yi makarantarsu can islamiyya da ta yi makarantar su su saurari wai in ba haka nan sun kai ba ba su tara mata mata sadaka suka kawo malam Allah da iko ne ya gama su da wani tana yawo duk islamiyoyi ta kazawa cikin kire ba su sai da ta wace su ruka mata sun kafe wajen wa'azi saboda mata inda suka wa'azi kuɗi suka bai za ku ga malamai da yawa ba su wa'azin maza wa'azin mata a kai saboda kuɗi kuɗi suka ba su duk wani makwaɗaiki can yake kowane makwaɗaiki na can yake Allah ya gafarta mana da shi dai wanga karantawa na annabi ya haɗa su ba wa'azi na ya haɗa su kawai karantawa kuma ko ɗari ba a ko ɗari annabi bai so shi sai dai ya bayar bai so kamar da kun ga kowane malami in dai na sunna za ku ga Allah ya cewa mai asiri dibi riga sai dibi hula sai dibi mota sai wanda ya shigo Allah ya cewa mai asiri ya kamata shi ma in ya ce wajen wa'ada ne ya ba su ba ya ce a bashi ba a tattara to yana yi da ya agaji ne suna tattarowa wani ma ƙara ce sun ka kawo min sun tattara an tattara komi sai ce a sabu an ka sabu sun aka kusan da a hita a lissarta sai ce a sami ba mota an ka sabu ba mota ya wuce ba sai da an ka biya shi an ka ɗauko shi sai da ba saboda Allah ya taho ba sai da an ka biya shi an ka ba shi kuɗin mota an kai ne komi an ka bashi wanda bai bari gida kuma ya duk abin da an ka samu ya ce a sa an ka samu an tara matan manyan mutane ya shiro wanda zai birge ya birge kuɗi da suka kawo ya ce a samu an ka sa an yi ta ana jira a ga inda za a kai sai ce a sa da ba mota to na abubuwa da kuma gani duka abubuwa ne na zamani in kana da hankali yana bayyana gare ka ga wanda ka yin haka nan saboda ni ya ka wa'azi al'amari na bayyana gare ka kara gajiya ka je can ba talauci ba ne don dibiri ga bai da alamar talauci ga mota sai bai da alamar talauci dibi jiki ne bai da alamar talauci alamar rashin imani ɗaya ta a gare shi wanda ya ba kawai to su dai waɗanda gabatan annabi ya sa musu lokaci kuma ba a ta hunna ya zo musu bayan ya karanta da su ba a da wanda ya musu wa'azi wa da lahunna dan su karanta da mata ana yi a musu wa'azi rauni gare su wa da lahunna shi ma ya kulu cikin abin da ya ce musu ya ce musu ma minkum imra'atun tuqaddimu salata babu wata mace cikin ku wadda ta gabatar da biya uku yara ƙanana sun karasu illa kanu laha hijaba min an sai sun zama hijabi gare ta daga wuta su za su kare ta daga wuta hijaban illa kanu hijaban sai sun zama ta hijabi min an to a faƙalar timura a sai wata mace ta tashi ita ba ta da uku ta ce wasu na ni ya rasulallah ya rasulallah wanda nashi biyu na son ka mutuwa wanda nashi biyu na ya rasulallah fa innahu kalimata li ithnani ni biyu na sun ka mutu ala alaihi salam wa sunani maza Allah ya ce har da biyu wanda ɗayan ta biyu sun ka mutu ba ta konuwa da wuta har abada wasan mata suna da rauni ga ibada ko suna da rauni ga ibada ga su da ƙoƙarin aikata ayyukan saƙo to ba don ba a roƙon mutuwa ba ni kai na da na yi wa'azi in ce mata su yi addu'a kowace ta fara haihuwa yanta biyu su mutu saboda mata na da rauni ga ibada ga yawan samu har dai yayin wata waya ga da ba ka ko sani cikin gida mace na da babban waya ayyukan barna ta take kallo ciki to kun ga irin wagga tana buƙatar taimako abin da zai kare ta daga waɗanga hitintunu da ta jawo makarta ga tsegumi ga tsegumi ga mata ga kiki wai mace ta game da mace islamiyya wai kawai ta ta yanda boka yi wai ce mata magani wai mijin ta sake ta tana wa mutane kuri in ta shigo makaranta ne ki da ita ba shi ya ku guda ba ba gidan ku guda ba shi ya ku guda ba mijin ku guda ba to duk waɗanda abubuwa in ɗanta biyu sun ka mutu don an goge mata amma za ku gani da yake mun kawo inda za mu tsaya insha Allah za ku gani in Allah ya ba mu yawancin rai da lahiya ya kaddare mu da ci gaba da inda mun aji za ku ga wata ta ce to ya rasulullah wanda wa wanda abin nan wata ta ce wanda da ne guda ya mutu wa ya ce shi ma hakan sai ta ce to wanda shi ko bai da ko guda ɓari ɗaya yayi ya ce har da shi ya muwaffiqa ya wadda Allah ya wa ba har da shi saboda haka wanda ma ya zama wa man kana lahu fardun min ummatika wanda bi ya zama yana da ɗa guda wanda ya mutu cikin al'umma to zai shiga aljanna wa man lam yakul lahu fardun min ummatika wanda shi bai da dawa ya ce wanda abda ɗa guda ya mutu ɗan ya rage mutuwa yana ƙarami bai bara ba yana da aljanna ta ce to wanda bai dawa Don ita Aisha bata haihu ba amma dai ruwayoyi da yawa sun tabbatar da ta yi bai ruwayoyi da yawa sun tabbatar duk da yake dai malamai na da maganganu a kan amma dai ruwayoyi sun tabbatar Aisha ta yi bai to bari ko suna ɗaya na an ka samai yanzu wata ruwaya an ka samai suna abdullahi ana ce mata umma abdullah don duk ƴan uwanta suna da ɗayan da aka yi musu kinaya ita kuma bari na ta yi to duk da haka nan dai wasu malamai sun ce wannan barin an samai suna abdullahi don haka aka ce mata umma abdullah amma wasu malamai ce sun kai abdullahi bin zubair na aka ce mata umma abdullah wasu kurciya sun kai wannan barin na an samu suna abdullah shi na aka ce mata ummu abdullah kun ga dai ita ba ta da ɗa wanda ya zo da rai ne ya mutu Za haka ta ce to wa mallam ya kulla fardun min ummatika to wanda shi ko bai da ɗan shi ɗa ko guda bai da wanda ya mutu cikin al'umma shi ko kaka za a yi mai tun da waɗanga sun samu nasu tambaya aisha kenan radiyallahu anha ala fa ana fardun li ummati yace to ni ne fardun na al'ummata lan yusabu da mutum ba su samu iri na ba ku to amma dai ala ita halin kun ga dai duk wanda ma ne guda ya mutu zai samu ya shiga aljanna to duk macen da danta guda ya mutu ta yi bashara ne bashara akwai alheri amma ta yi ƙoƙari in dai ta ji karatu to ta yi ƙoƙari ta ta ba zuciyar ta hankuli ta katta yi abin da ba daidai ba katta faɗi abin da ba daidai ba mutuwar yaro ƙaramin shiga da gare ta da ku muka yi karatu shekaran jiya annabi ya shigo an ka ɗauko mai ɗanai ibrahim rai ne na zuwa na dawowa ya aza shi ga hannu a haka ya ce alƙalbu ta hazan wal ta dama'u fala na ƙulu illa ma da rabbu ya zuciya tana baƙin ciki idanu tana zubar da hawaye amma dai ba za mu faɗi ba sai abin da Allah ya dana shi wa inna libiraqika ya ibrahim la mahzunun ibrahim wallahi muna cikin baƙin ciki game da rabuwa da kai da annabi kenan wanda ya kowa hankuli ta duniya ya yi wannan damuwa da ɗana ya mutu ɗan ƙarami to ɗa ƙarami ya mutu shiga da gare ba sai da za ka yi mutu ba ka sani ba sai da za ka yi mutu ka gane akwai zahi gari ka ai kun sana na sai da abdullahi bin rawa ya ce mai ma za ya lalla, wanga hawaye na mina ya rasulullah ba kai na kace eh an mutu ba a kuka ba sai ya ce a inna hadihi rahama wannan rahama ce dama abin da ne hani garai allowa da harkowa to kun gani don mutuwar yaro karmi tana da shiga ne, don kakka je ana ta magana aljanna gare ta gaji a ban zata baban zata ba ala inna sil'atan lahi galiyatun ala inna sil'atan lahi galiyatun ala inna sil'atan lahi galiyatun ala inna sil'atahu hiyal janna annabi ya ce ku saurara kayan Allah na sai zuwa tsada gare su ku saurara kayan Allah na sai zuwa tsada gare su ku saurara kayan Allah na sai zuwa tsada gare su wato sau yace to ku saurara kayan na sai zuwa ita ce aljanna ba ta da arha bai sai zuwa ma kowa da ita da ita da arha kakka ji ana magana abu a ci wanda ya shi aljanna za a ba shi ka ɗauka abin nan sauƙi gare bai da sauƙi ya ce ba ta da arha tsada gare ta galiyar tsada gare ta saboda haka wanda duk ɗane ya rasu yana ɗan ƙarami shi ya hankuri gare ga mutuwar yaro ƙarami gare ga ita amma kai ko in kai hankuri namiji kake ko mace duk za ka samu wannan sakamako na aljanna in namiji kake za ka samu ita ma macen za ta samu duka gaba ɗaya kun ji hadisan da zuciya zai kama hannuwa su gaba ɗaya shi ɗan a baya sakin su har sai Allah ya shigar da shi da su cikin aljanna saboda haka duk wanda ɗani ya mutu ya yi hankali kakki dawo ke dora bi ɗan bokaye wai ke wajin ki kai haka je wani shaidani yana kallon magani ga maganin wari wai an sha ce wai mace yin ta haihuwa ɗabi mutuwa wai shi maganin mutuwa gare shaidani wai maganin mutuwa gare shi mata na taɓa gori su an tawaye kaɗan su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 Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukan zunubanmu Allah ka ba mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka ba mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka ba mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka gafarta mana dukan mu. ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ka warkar da dukkan bayinka musulmi waɗanda ba su da lahiya Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka da mu da ɗaya da iyali da zuriya Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah ka sa aljanna makoma mu tare da su Allah ka shirya mana iyalanmu matayenmu Allah ka ƙara musu shiryarka ka ƙara musu lahiya da zaman lahiya ka ƙara musu kariya da tsaronka Allah ka ƙara musu kariya da tsaronka ka ƙara musu imani da lahiya ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gabarta ma yannansu da kannansu ka gabarta mana Allah ka shirya maka shirya tsaya da zuriya waɗanga da ka ba mu da wanda za ka ba mu ilawa mil kiyama Allah ka shirya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka inda duk suka shiga Allah ka ba su kariya da tsaronka inda duk suka hito Allah ka ba su kariya da tsaronka ko da dare ko da rana Allah ka ba su kariya da tsaronka da mu da su Allah ka kare mu daga sharran maza da sharran mata ka kare mu daga sharran mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana ka kara mana imani da lahiya Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita ka gusar da ciya da talauci da rashin abinci saboda ramar ka Allah ka kare mu ka kare mana imanin mu Allah ka kare mu ka kare mana addinin mu Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin mu Allah ka kare mu ka kare mana lahiyar mu Allah ka kare mu ka kare mana rayukan mu saboda albarka sunayenka Allah ka tusa ya mana ka ansa mana addu'o'in mu muna roƙonka Allah bai a sun haikal husna ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garuruwan mu da ƙauyukan mu duka Allah ka zauna da mu lahiya hanyoyin mu ka amintar da su ka zauna da mu lahiya dukkan ka musulmi yare da manya maza da mata ka shirya su ka shirya ɗiyansu ka shirya musu matayensu ka gafarta musu dukkan zunubansu musulmai waɗanda aka yi da waɗanda za a yi masu rai da matattu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu dukkan zunubansu ka gafarta mana baki ɗaya ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka bamu mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba aljanna firdaus al'ala Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da masoya baki ɗaya saboda rahamarka Allah ka tusaya mana ka taimake mu kakka taimaki kowa a kanmu ka ba nasara kakka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka kara mana kariya da tsaronka dukkan bayinka musulmi da kajjaraba da tsoro da hirgita a garuruwarsu Allah ka amintar da su Allah ka amintar da su Allah ka amintar da su Allah ka kwantar da hankulansu Allah ka kwantar da hankulansu Allah ka kare su ka kare musu rayukansu ka kare musu ka kare musu dukiyoyinsu ka kare su ka kare gidajensu ka gafarta mana baki ɗaya, ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wa